والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد da farko Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa inda zikira ta mu'mini ka tunatarwa tana amfanar bayi sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam na cewa addinin nasiha a tsarin addinin musulunci ga baki ɗayansa ya gine akan nasiha tunatar da juna da abin da zai amfani juna ko an karar da juna akan abin da zai cutar don a kauce masa wannan ina daga cikin tushe na addinin musulunci a tsakankanin al'ummar musulmi su zama suna tunatar da junansu da abin da zai amfane su suna yi wa kansu nasiha da abin da zai gyara tafiye su to a halin da muke ciki a ƙasarmu najeriya da ma duniya gaba ɗaya za ka tarar da al'amuran musulmi galibi baya suke ba gaba suke yi ba wasu abubuwan yana da nasaba da abokan gabar musulmi da suke jawo wa musulunci da musulmi ci baya da kuma sa musu tarnaki wajen aiwatar da addinin wanda wannan dama faɗa ne da ɗaɗɗe tun farkon kafuwar duniya tsakanin mabiya allah da masu saba masa wani abun kuma ina da alaka da su musulman kansu a tsakan tsakankaninsu ba su tsayu da abin da kike kansu na haƙƙin mahaliccinsu, da na addininsu da kuma na kawunansu to a tsarin kwarwa addinin musulunci Dusan da abu ya tunkaro musulmi akwai bukata ya tsaya ya kalle shi ta mahanga biyu mahanga ta farko ya kalle shi ta tsarin ubangiji a tsakanin bayansa cewar duniyar nan gabaki ɗaya tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta ubangiji su subhanahu wata'ala ya riga ya tsara yadda za ta wakana ya zartar da abin da zai faru kawai lokacin ne in yi abin za a ga ya faru ta saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana da cikakken iko a kan bayansa da halittunsa ya so ya ga dama ya nufa ya haifar musu da wani abu mai daɗi na ni'ima da baiwa da suke so su samu kuma suke farin ciki da murna da ganin ya faru kuma yana da iko wani lokaci ya haifar ko ya samar ko ya afkar da abin da zai wa kowa ciwo ko raɗaɗi ko rashin daɗi wani na karkashin babu haddara, yana karkashin ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci cewar bawa mumini ana so ya ba da gaskiya da abin da allah ya hukunta wa bayi na alkhairi ko na shari to za ka tarar da wani lokaci allah ya jarraba bayi da tsoro ko rashin aminci kamar da ya faru da mu a lokacin mulkin da ya gabata na goodluck jonathan inda aka karka kashe-kashen rayuka wadda sunan boko haram wani 'yan fashi ne wani abokin fada ne ga wani ya shiga wannan rigar haka dai abin da aka wannan abin ya faru a babin kaddara dangane da abin da ya shafi tsari na ubangiji a tsakanin bayansa ba yadda ka iya wani abin sai ya faru don allah ya riga ya hukunta shi to wannan mahanga ta farko za ka da kallon abubuwa ke Allah ya ce wala nabluwan na kun bishe min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wal thamarat wa bashir sabir tabbas hakika wallahi inji Allah ya ce sai mun jarrabe ku ko za mu jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo wani tsoro da yunwa da rashin kuɗi da rashin rayuka da abin da ya shafi kayan marmari amma dai a ƙarshen ayar allah ce a yi wa masu haƙuri kan abin da ya ɗoro musu mara daɗi albishir da abin da zai faranta musu kenan idan irin wannan abin ya faru kashe-kashen rayuka yunwa a gari rashin kuɗi kaza kaza to ya kamata ka sani cewa tsari ne na ubangiji a tsakanin bayansa abin da ya kamace ka ka ɗau haƙuri ka koma ga wanda ya tsara tsarin ga wanda ya hukunta hukunci ka roƙe shi ya baka ikon daure wajen raba da yake wannan mahanga ta farko ke ka rufe ido daga yiwuwar wani daga cikin bayi shine ya jefa mu cikin wannan abu ko ba don shi ba da kaza da kaza to nan sai ya taba imanin ya taba alaƙar ka da mahaliccin ka wannan ta mahanga ta farko ke mahanga ta biyu da bawa musulmi ya zama lalle ya ɗaukar wa kansa kula da ita da mai da hankali a kai idan abubuwa suka faru Shi ne alaƙar bayi da bayi a hulɗarsu da ubangiji wancan muna maganar alaƙar allah da bayansa ko wannan kwan nake faɗa yanzu alaƙar bayi da bayi a mu'amalarsu da mahalicinsu ba wani abu da Allah yake farawa ko yake aiwatarwa face za ka tara ina da sanadi da sababi tsarin musulunci ka riƙe kaddara kawai kai watsi da dalilin faruwarta halakan haka kuma ka riƙe sababi kawai ka yi wance kali da ƙaddara nan ma halaka sai ka tafi da su tare ka goya su sannan za ka samu mafita za kuma ka sami madafa wacce take daidai saboda haka abubuwan da suke faruwa tsakankanin mu imu imo bai dole ne mu kyautata mu'amalolinmu mu kyautata da addininmu a tsakankaninmu a hulɗoɗin da muke da junanmu kuma wannan shi ne zai bayu mu'amalanmu da mahalicinmu da ya sami yin waɗannan abubuwan ta kyau ba yadda za mu ga da kyau idan har ba zan yi gaskiya ba kama ba za ka yi gaskiya ba idan har ba zan rike amana ba kai ma ba za ka rike ba idan har ba zan yi haƙuri ba kai ma ba za ka yi haƙuri ba ba zan kyautata ba kai ma kace ba za ka kyautata ba to ba za mu ga kyautai ba dole ne addininmu ne an bautar da mu da mu gaskiya an bautar da mu da mu hakuri an bautar da mu da mu amana an bautar da mu da mu kyautata dole ne wannan ba ganin dama ba ne so da yayin da aka ce ina sana'a da aka halatta mu nema abin da zan ci in sha da ita don neman yardar ubangiji da cin rabona da aka hukunta mu a duniya to lalle ne in tsare gaskiya a cikinta in sa amana a cikinta in saka kyautatawa a cikinta amma daga duk sanda aka ce za da kai a matsayinka na kafinta ina so ka yi min bencina na ɗalibai guda kaza katako da wanne da wanne ake da shi nawa ne farashinsu nawa ne kudin aikinka in ka tashi muka da kai katako ga mai ingancin da za a sa saboda ba kowanne na sani ɗari bisa ɗari ba kamar yadda ka san su sai ka je ka ɗauki na ƙasan wanda muka sai ka sa saboda abin da zai ragu na kuɗi in ka sauko ƙasa ka sa aljihunka sannan in ka zo yin aikin in mun yi da kai ƙafa bakwai ake so in ka tashi sai ka sa shida da rabi-rabi wannan ragowar rabi-rabi rabin-rabin ita ta san maka wani ragowa na katako da kake tunanin za ka yi wani abu ka kasa misali nake ba mu. ka cuce ni ka cuci kanka ka nuna alaƙarka da mahalicci da a lokaci guda to shi ko ba zai ba kana irin wannan ya bulbulo maka ni'imarsa ko imalalo maka jin kansa don baka ɗauki hanyar da ike yi irin waɗannan abu gabayi a'a hanyar da ka ɗauka salon da ka ɗauka na wanda zai yi fushi da kai na wanda zai hora kan ya maka azaba da ukuba saboda baka yi abin da ya ce ba to haka muke yi yanzu in jagora ne aka ce shugaba ne amana ce a kansa idan zai naɗa-naɗan shugabanci ko jagoranci ya dubi wanda ya cancanci abin da zai naɗa wanda za mu saka kula da makarantu kuma masanin wannan abin kuma jajirtacce ne a kai mai iya mu'amala da jama'a ne to haƙƙi ne ka ɗauka ka bashi a'a sai mu da yake yayi ya zo da jam'iyya da siyasa sai ce ba ɗan jam'iyya ba ko da al'umma gaba ɗaya za ta tafka asara na rashinsa a gurin za a tarar da barna na sanya waninsa ba shi ba a gurin sai mace a kowa da shi ne ɗan jam'iyya sai a kai shi wannan gurin rashin masaniyarsa da abin da rashin cancantarsa sai ta sa abubuwa su lalace su taɓarɓare su ƙi daɗi to da to wanda ya naɗa shi ya cuce shi da ya sa shi abin da ba zai iya ba abin da bai kamace shi kuma shi ya karba ya san ba zai iya kuma wanda ya bashi ya cuci kansa don ba ita ce amanar da aka dora masa na ya danka al'amarin al'umma ga wanda ya cancanta kuma ya muna sa da mahalicinsa domin sai masa hisabi akan wani abin da to wannan misali ta ɓangaren shugabanninmu mu kenan na bada wancan kuma na bada misali ta abin da ya shafi kafinta na mu'amala mai mu ta sana'o'i to haka za ka tara muna ta tani kuma kullum abin da muke cewa so muke maga mun ci gaba so muke maga abin da muke samu ya fi da na alkhairai na arziki da makamantarsu kuma so muke wa ta ku. ko wata barna ko wani abu mara daɗi ya karanta a ciki amma duk ba mu ɗauko hanyar ba idan muka tashi da mun buɗe baki sai mu daidai wa ashir sai mu narkawa shugabanni tare cewar suna barnar da suke muna barnar da muke abinda bahaushe yake cewa laifi tudu ne ka take naka ka hangi na wani haka muke haka su ma shugabannin sun gagara yin abin da ya kamace su a waɗanda suke shugabanta ni buɗe baki sai ci talaka shege sai da duka sai da kaza to wannan abin da ya sa a ransa shine zai hana shi ji daɗin mulkinsa ko ya kasa samun goyon bayan talakansa wani lokaci sai ka da cewar duk wani abu na sassauci a mu'amalar ba baya gabansa sai dai ya rika takure shi ya rika matse shi har sai ta kai ga cewar yana tunanin ya fi kamata imai da martani ai ina da hannu ai ina da basira ai yana da tunani shi mai sa ba zai samu a kansa mafita sai bore da ka biyo baya sai tarjiya sai kafiya haka ake ta ta yi to a tsari na addinin musulunci a zamantakewar musulmi da musulmi abinda ake so da bawa musulmi ya ga wacce irin gudunmawa zai bayar wani ɗauki zai iya yi a sami raguwar barna a sami ci gaban gyara ko ya iki ni in wa kana in allah ya yadda duk mutum da zan hulɗa da shi ko musulmi ko wani musulmi zan yi gaskiya zan riƙe amana zan sa kyautatawa da yiwuwar in ba musulmi ba ne ya fahimci gaskiya ta ya gane amana ta ya fahimci na da kyautatawa ya sha'awa addini in ko bai shigo ba to zan karanta wa kaina yiwuwar ice bari ya cutar da saboda ya san amfanuwar da ike da ya san alkhairin da ke tare da idan tsakanina ne da musulmi na sauke nauyi da haƙƙi na haka dama aka ce in mu'amalance shi a matsayinsa na ɗan uwana ya fahimci kyautatawa ta ya gane gaskiya ta ya fahimci amana ta ya san cewa ina riko da addini shi kansa ya kamata ya zama kamar ni a mana kallo bai ɗaya na masu wannan addinin kartattu ne in na ɗauki wannan salon na ce shi zan yi kai ma ka ɗauka ka ce shi za ka ita ma ta ɗauka ta ce shi za ta yi shi ma ya ɗauka ya ce shi zai to dama ai mu ne al'umma mu ne jama'a to za mu ga gyara Allah ya ce in ahsantum ahsantum da anfusikum wa in asa'tum falaha ku sani fa in kun kyautata kanku kuke kyautatawa in kuma kun munana kawunan ku kuka munanawa ba za ku iya cutar da Allah da komai kamar da ba za ku amfane shi to ya kamata a ce mu al'ummar musulmi mun fahimci wannan mun tsare haka bayan haka mun fito daga cikin watan ramadan makarantar da muka koyi damuwa da littafin allah alkur'ani dare da rana makarantar da muka rayu muna masu kamewa ga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa don neman yantar ubangiji muka yawaita sadakoki da kyaututtuka muka damu da tsayawar dare da salloli wannan abin ya sa ubangiji wata wata'ala ya rika mana ruwan sama akai-akai wanda kafin azumin ana kuka da zafin rana ana fama da karancin ruwa ga zafin gari ga na aljihu ga yanayi ba daɗi amma daga sauyawar mu daga abubuwan kirkin da muke sala ya rika mana ruwa gari ya sanyi ya yi daɗi kuma wannan ruwan ka sha shi ma ita ban maka da wani ciwo ka same shi ka samu wanda za ka yi wanke-wanke wanka wanki wahalar da ake fama da ita ta ruwa a gari ka samu sassauci kuma lafiyar jikinka ta inganta saboda iskar ma ta sauya mai ni'ima kake shaƙa mai laushi da taushi amma muna gama azumi tun ranar sallar da washegarinta da washegarin washegarinta har zuwa yau kullum warwara ne na waɗannan abubuwan alkhairin da muka a cikin idan shugabanmu ko shugabanninmu a matsayinsu na jagororinmu a addini da zamantakewa za a ce a ranar sallah za a yi hawa ko za a je gidan gwamna ka zo ka tara a cikin tsarin hawan nan akwai gamayya da cakuɗeɗeniya tsakanin mazanmu da mata mun sani addinin mu bai da kuma ba mu harramai muke ba waɗanda za a yi wannan cuɗanya da cakuɗanya an sani a yanayin yadda ake abu ana samun sace-sace ana samun ɓallace-ɓallace na haɗuwar maza da mata a zo a ce ga mata aure ta fito wai ganin hawan sarki za ta ga saurayi ga budurwa a tara hanyoyi da za a ɗauko mara lafiya a yanayin da ana jin cewar yanayin da ike ciki emergency ike bukatar samu na ganin likita ba magana bace ta ajiye abu layi ko yanke kati a yi kaza a yi kaza a magana ce ana zuwa aje a direwa likita shi katin wanda ya tafi karɓowa daban likitan bayanin ya ishe shi a lokaci guda ya samu ɗauki da zai taho ana wannan shirin da tsarin sai dai in ya mutu kai ka taho baka san an taho da wannan shirin ba gangamin ba ba za a saurara ko a ce ka wuce ga mara lafiya nan kuma rayuwarka tana da matuƙar mahimmanci a gurin shugaban nan haƙƙi ne ya kula da lafiyarka da abin da ya shafi walwalarka to amma shi ɗin da iwon nan tsarin ba a tsara yadda in an ci karo da mara lafiya an taho da shi a ba shi kulawa da ta kamata ko mai ake a a wuce sai dai kai ka nemi wata hanyar in ka samu in baka samu ba ka taho da mota wani ya biyo bayanka wani ya biyo bayanka duk ba kusan san za ku zo ku ci karo da wannan abu ko cewa aka yi a juya a sake wata hanya kan a juya a sake hanya abin da zai ɓaci ya ɓaci haka fa muke haka za a rika kiɗa kiɗa da bushe-bushe da raye-raye mun tabbatar cewa addinin mu bai goyi bayan wannan ba ba shi ne abin da ya ce mai da sallah ba ko da aka ce a lokacin addinin musulunci eh, a lokacin kai sallah ana da dama fita a yi wasanni a shakata to salon da ake bi ake ba irin su musulunci ce ba inda aka ce da sunan murnar sallah a yi cakuɗe ne a tsakanin maza da mata a yi shiga wacce ta saba addinin musulunci to haka muke yi an yi ce bara an yi bana shi ne ma ake baɗi ma haka ba yaushe za mu gyara ki yaushe za mu gyara shugabanninmu da suka gabata irin su abubakar siddiq allah ya ji kansu da rahama da ƙara yadda a gare shi umar uthman ali da waɗanda suka biyo bayansu suna takaici da jimamin a ce ga wani ɗaya daga cikin talakawan da suke shugabanta ya shiga wani yanayi mawuyanci a lokacin shugabancinsu amma yanzu shugaba ne za a yi rika satar yaran mutane an yi a guri kaza an yi a guri kaza an yi a guri kaza ana yi a guri kaza amma in ka ga ya ɗauki wani mataki mai tsauri gwaggwaba wanda zai daƙile abu to an ɗauki jikarsa a ba zato ba tsammani ko an taɓa wani na tabtashi shi amma in dai ni ne kai ne ita ce shi ne gama gari za a yi shekara da shekaru a ba a ga wani abin da ya kamata waɗannan abubuwan su ne suka yi katutu a cikin su ne suka dabaibaye mu ko ta ina kuma su ne matsala addininmu mun kasa tsayawa mu karance shi mu fahimce shi mu nazarce shi mu dandake shi yadda za mu yi aiki da shi daidai da karuwa da aka yi mana wanda kuma suka iya suka goge san rai da neman duniya ya hana su su aiwatar da abin da su ba ga malami ba ga ɗalibi ba ga jama'a har idan ka ce ma gaskiya za ka amana za a haƙuri za a juriya za a ka zama daban a cikin al'umma sai ka dana cewa ku kyale shi wannan baya tafiya da zamani baya gane rayuwa wai kai ne baki dace kai ne dono kai ne losari kai ne wanda ba wani ne to waɗannan abubuwan da suka suka dabaibaye mu ɗaurewa masu karuwanci gindi goyawa masu wasannin kwaikwayo baya sai duk abin da za su yi shine yayi shine zamu. jama'a gari na yi hukuma na yi to waɗannan abubuwan ba za su taɓa samu ka. sauyi da muke sa ran mu samu ba na sassauta al'amuran sai dai nauyin tsanani daga kaza an fita daga kaza an koma tsanani kaza an fita daga tsanani kaza an koma tsanani kaza amma a mu'amalar mu da ubangiji ba mu ɗauko hanyar da zai malala mana arzikinsa inan nan ka mana ni'imominsa ba saboda haka sai mun daina ƙarya ko ban batta duka ba mu rage kaso mai yawa sai mun zama masu amana mun cire ha'inci a cikin al'amura ko ban bashi duka ba a ce kaso mafi yawa na ha'incin da ake an sai mun zama masu kyautatawa mun bar munanawa mun ƙaurace wa zalunci da cuta sai ubangiji su subhanahu wata'ala ganin mun ɗauki salon za mu adalci mun ƙaurace wa zalunci sai ya kwarin yi ni'imar sa sai i ninnin ka bai wasa gare nan kuma ina buƙatar mai godiya mu yaba da yin abin da yake so da watsi da abin da baya so saboda haka abin da nake cewa mahanga ta biyu da za ka kallon abubuwa a mu'amalar bawa da bawa allah ya ce su zama masu gaskiya masu haƙuri masu kawaici masu kunya masu adalci sai mun ɗauki wannan sannan mun ci gaba da sai mu ga daidai sai mu ga sauyi amma inda za mu ci gaba da abin da muke yi a yanzu sai dai abin da ya nunku ya ƙaru to za mu daɗe muna gallaza wa junanmu kuma muna kokawa da abin da muke ciki ko ba tare da muna samun mafita ba za ka tarar da in ka je ka zauna nan shugaban ƙasa kaza in ka je ka zauna can ma wannan gwamnatin kaza in ka zauna da wannan gwamnatin kaza wai wace ce gwamnatin bahari kawai ko kuma gwamnan kano kawai ko ku al'umma ce gwamnati ko? kama mun ki fahimta wasu da gangan wasu kuma da jahilci wasu da gangan wasu da jahilci haka muke ta ta yi haka muke ta ta so da ka in da al'ummar najeriya da musulman duniya suna so su ga alkhairan allah da arzikinsa baja-baja ci abin da suke so su bar abin da suke so su sa mai kyau su cire mai kyau su kwanta cikin kwanciyar hankali ba su da fargaba guda da yanzu kaga sun tunkari addinin allah kyakkyawar tunkara da yanzu kaga an yi wa fancakali da watsi da duk abu da aka san na barna amma da yake ba hakan ake nufi ko mutum ya faɗa da baki ayyukansu suna nuna ba haka ake nufi da yake ba hakan ake nufi ba isa ake ta fuskanta abin da ake fuskanta aka zama ta ce ai sai da gyara ai buɗe baki sai ce Allah ya gyara mai e eh, to me kai a sababi da Allah ya ce ana so aka gyara ya maka umarni daban-daban na yi kuma ba ka yi ya maka hani iri daban-daban kuma ka ƙi hannuwa to ba ka yi riko da sababi ba su da akwai buƙatar mu komawa abubuwan da suke su ne sababi da sanadi na muga canji a halin da muke ciki ina faɗar wannan gare ku domin ku da allah isa kuka sami irin wannan bayani ko baka iya sa wani yayi ba kai kai ko baka iya wani hana wani ba kai ka hannu akwai wanda albarkaci da sanadi na abin da kake zai zama sanadiyar tasa shirya akwai kuma wanda in ka iya tufurta masa ya gani a aikace ya ji da baki a faɗi haka zai yi kuma daga cikin abin da yake sa Allah ya sa maka albarka ka zama dalilin karɓar shiryar wasu tabbatuwa kai a kanta a maganganunka da ayyuka shi ne ya sa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nasara saboda kamar da aisha take cewa halayyarsa qur'ani ce kana kulukuhul qur'an alqur'an nan da aka sani a karance to shine manzan Allah a aikace manzan Allah a aikace shine qur'anin da aka sani a karance ka karanta magana gaskiya in ka zo ita za ka tarar tare da shi amana ya yi fice kai, haƙuri ba ishi adalci ba sama da shi kyautatawa ba aika masa ko? Hmm. to haka haka abin da ke cewa dawo da wannan karatu ya kamata mai tsayu duk wanda mu'amala ta hada mu da shi duk wanda hulɗa ta hada mu da shi zama yana ce mana alasan barka allah ya wata irin suwa ne kada mu zama mu ma mun biya ba har ka ɗauko karatun kundinka ana hujja da shi ai mutuwar ya kaka ce in ka je gari ka tarar da su da gida kai ma ka sa a in sa jela halar ne sai ka sa inda suka sa jela sun sa ne don neman yardar Allah da gyara sai ka sa amma in ta barna ce don me za ka shiga ba? mutuwar kaka in ta a Allah a mutu ce don me za ka shiga in ta a lalata mutunci da kima a yi rayuwar dabbobi ci don me za ka yi to wannan shine salon da ya kamata musulmi su kasance a kai shine abin da ya cancanci bayi na allah na kwarai su zama a kai kuma muddin aka yi haka da yardar allah za ka yi mamakin yadda sauri zai sauri wadda kan cika mu da surutu yana da ɗan abin da ya samu ka nan sa ka da da za mu kalli abu mu kalle su ta mahanga biyu matsayin mu'amalar mu da mu hulɗar mu imu da kuma alaƙa mu da ubangiji me muke yi da Allah zai mana da kyau mu ƙara yi me muke yi da za mu ga ba daɗi tafashin fushin Allah mu daina yi to sai zama mun haɗa da yadda da tsarin ubangiji a kanmu shi yake saukar da daɗi ko wahala shi ke kawo ni'ima ko azaba to kuma mu a tsakankaninmu muna yin abin da muke fatan ni'imta mu ya sauka mana da ni'ima ininka abin da yake mana na alkhairi sannan kuma mun yi abin da ba zai azabta mu ba ba zai wato ainihin gallaza mana ba ko ya fushi ta amma in ba haka ba za a daɗe ana yi sai dai a tara jiya yau yau ijiya Allah ya tsare mu da amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu I my that LK.